sirrin su midiya jama'ar gari ku kalla a yau ga ma a jihar katsina inda za mu kawo muku rahoto na musamman akan wata hatsabibiyar kofa akwai tuka ne a da guda hudu a duk kowane kusurwa a samanta a kowane kusurwa a samanta idan suka fashe mana ganin kadangaru manya suna hitowa ciki masu kaman tsari a mana yara mun taso mun ga wannan kowane gwamna idan ya ci zamanin sai yakan sauka ga baki ɗaya ƙofofin katsina akan rushe su domin a canza sabo amma wannan ƙofa ta gagari mutane shin ko me ya kawo hakan faɗar katsinawa dai sun ce aljanu ne amma ku biyo mu domin jin ta bakin al'umma duniyar fasaha abinda na san ana cewa kowa marusan nan gabakunan waɗansu mutane sun ce wai wannan kowa aljanu ke gare ta ba ta gyaruwa na ce a'a allah dai bai kawo lokacin da za a taɓa ta ba lokaci ne komi yana jira komi yana jira lokaci ne to saboda haka ƙarin bayani wanda kuma za ni wanda na ji ana haɗi. akwai lokacin da muka zauna da wani dattijo yake cewa ai an ce akwai ɗiyar sarkin aljannu wadda ke aure nan bakin kohai wannan kohai bakinta to ba mu sani ba ko dalilin shi ne ya hana a mata aiki ko ko allahu alamu amma duk sauran kohai ba wadda ba a taba ba sai wannan wannan kuma ina jin tarihi ne aka bari saboda me saboda wannan hanya ita ce wanda ta ɗauki zuwa durbi ta kushayi durbi ta kushayi kawai ita ce farkon asalin da aka fara eh, eh, cewa ita ce katsina to saboda haka bakin tarihin da na dan sani akan wannan kowa. assalamu alaikum ni sunana ibrahim abdullahi ina nan cikin unguwa dan tura sashen kofar marusa so a yadda muka taso muka samu tarihin kofar marusa ita kofar marusa wuri ne wanda yake babban wuri wanda duk wani basarake ya san da zaman zancen kofar marusa saboda duka gabaki daya 'yan tauri da sauransu gabaki daya suna nan gangaren kofar marusa sannan aka samu mutane wa'anda su sun yi karfi suka zama irin haka wanda suka sanya ma kansu sunaye fir'auna hamana da sauransu a cikin duk kofar marusa mun tambaya ana gama tarihi ne wadda ko ba circiwa gari wadda an shigo ta kofar ba a cin mada yaki eh to gaskiya abin dai mu ba mu ganewa saboda shi dai aljani ba ganin shi ake ba mu dai ba mu ganin shi ballantana ko mu zauna da shi mai magana da shi ko ba gaskiya ba saboda haka dukkan abin da na ji shine na faɗi yanzu ko ni na gani abin da kuma na gani nan wurin akwai lokacin da farkon gwamna ya zo nan an auna ya zo nan um, ex mutar ya zo nan wurin ya zauna nan aka kawo bega suka shiga har cikin shagunan mu suka auna cewa za a yi hanya biyu nan wurin wannan ta zo ta wuce ba a yi ba onoje ya zo ba a yi ba um, ma dawaki ya zo ba a yi ba sa'idu na barda shi ma ya zo ba a yi ba kan nan umar ya zo ba a yi ba kan nan ga eh, wannan shema ya zo ba a yi ba kan nan ga wannan to mu dai kan wannan abu dai abu ne na Allah shi abin da Allah ya ce za a yi shi za a yi abin da kuma Allah bai kawo za a yi shi ba wanda ya sai shi so wuri ne wanda yake da tarihi sosai za ku ga kowane kofofi an gyara amma ita kofar marusa har yanzu sai dai a yaɗi saboda tana da irin iskokai a wurin ko da an zo an yi abin ga an yi aikin za ta rusar da abin ga ga yadda wurin yake so eh bakin sanin tarihi na kenan wanda nake dan gabatar mako da shi a kai mutane suna zargin cewar kofan akwai aljanu akwai asabibin aljanu a wurin dalilin da yasa ta ki gyaruwa ko me eh to ai shine nake maki bayani in zaki diba duka kofofi ga baki ɗaya ko ina zaki gani an yi haka na amma mu sai dai abi a yi yaɓe a wurin shi wannan magana da kike ji ai haka ne eh kwarai ko ita kofar marusa ɗaya daga cikin kofofi da ke da kwai a jihar katsina ko kuma a garin katsina zan iya cewa kamar yadda kowa ya sani akwai kofofi daban-daban wa'anda tarihi ya nuna wa'anda ke da wa'anda suka rayu da wa'anda kuma ma babu su sai dai suna katsina tana da kofa kamar guda tara akwai kofar ƙaura kofar 'yan ɗaka kofar guga kofar sauri kofar kwaya akwai ita kofar marusa ɗin wa'anda su ne a kofofin da har yanzu da aka ce suna nan ana ganin su akwai kuma wasu kofofi wa'anda kamar kofar soro wadda ita ce take nuna gidan sarki kenan sannan akwai kuma wasu kofofi wa'anda da akwai su amma yanzu babu su sai a suna kamar yanzu akwai abin da ake wata kofa da ake ce ma kofar sare kofar sare tana nan tsakanin wata unguwa unguwa da ake ce tayoyi nan wajajen aka ita wannan kofar sare wanda yanzu sai dai tarihi muke jin ta amma babu ita kuma ba a ganin ta akwai kuma kofar keke ita ma kofar keke tarihi ya nuna ita ma wata kofa ce da aka taba yi a ita katsina wadda kuma ita ma yanzu kwata-kwata babu ita sai dai tarihinta akwai kofa irin da wadda ake ce sabuwar kofa ita ma sabuwar kofa wata kofa ce wadda tarihi ya nuna tana nan ina ga wajen bangaren yammawa ko wajajen nan take to amma ita ma yanzu babu ita to wa'annan kofofi kofofi ne wa'anda aka yi tun talai-talai a shekarun da suka wuce da dama wanda sarakuna suka yi giggina domin katange gari don kare gari daga mahara da yin kofofi wa'anda duk wanda zai shigo wannan garin sai ya kasance ta kofa zai shigo kuma akwai abin da ake ce sarkin kofa sarkin kofa shi ke tabbatar da waye shigo gari waye ta gari kuma yaushe ma aka rike gari kuma su ne wannan kofofi wa'anda suke tara mayaka wanda idan aka zo za a kawo hari da sauran irin wannan wannan dai a takaice shine tarihin kofofin da ke gare mu a garin katsina wanda kuma irin waɗannan tarihin ke da kwai a sauran ƙasashe na hausa irin kano irin zazzau da sauransu to me gaske jita-jita da ake yada cewa akwai wasu aljanu ko iskokai da suke tattare da wannan kofa yawwa to ita ka kama ita kofar marusa a mutane sun yi hasashen cewa ko an maganganu cewa kofa ce wadda take tattare da aljannu aljannin ya sanya har yau an kasa taɓa ta abin da zai sanya ka iya ganin kamshin gaskiya a cikin wannan al'abarin na maganin masu aljannu shine za ga cewa gwamnatoci na zamani da suka zo sun yi kokari kwarai da gaske wajen yi ma kohohi kwaskwarima kan ya ilahi ta rusa wa'anda aka sani tsawon kasashe na dabe na ƙasa wanda muke da su suka rika rushe su suna yin kohohi na zamani akwai lokacin ma da ƙofa ka cokam aka rushe ta babu ita ko kuma aka ɗauke ta aka canza mata wuri kamar misali akwai lokacin sojoji da suka ɗauke ƙofar ƙaura baki ɗaya ka kam suka rushe ta babu wannan ƙofar baki ɗaya suka je can farkon gari wajen ɗan ɗagora suka yi wata ƙofa da ake ce ma ta shigowa katsina welcome ta katsina wadda ita ta zama wakiliya ta ƙofar ƙaura to amma kuma daga baya kuma wasu gwamnatocin da suka zo suka duba tarihi suka ga ya kamata ita wannan kofa da aka rusa ta wadda babu kowanta a maido ta ma inda take kuma wanda a halin yanzu in ka je kofa kaura zaka iske tana nan tsaye an maido ta inda take kuma daɗin daɗawa bacin maido ta inda aka yi ana ta sarrafa ta wata sa'a sai a yi ta yan matsatsa tana bada matsala abin hawa ko kwanan nan an rushe ta an buɗa ta to kusan duk kohohin nan da zaka lissafa kofar ƙaura kofar yan ɗaka kofar marusa kofar eh, guga da sauran kofa kwaya duk zaga cewa an tattaba su an masu gyara an masu kwaskwarima amma kofar da ba a taba taba ba ita ce kofar maruza tana nan har yanzu mutane da dama suna da yadda cewa aljannu ke da kai wurin waɗanda su suka hana a taɓa ta saboda da dama za ka cewa su kansu gwamnatoci za su zo su ce za su gyara kowace kofa amma da an zo ana gyaran kowace kofa za ka sun zo wajen wannan kuma sai su kyale ta kuma ba su taɓa ba da wani bayani cikakke ko a rubuce ba ko a kafa eh, eh, sadarwa ta dalilin ya sanya ba a taɓa wannan kofar ba shi yasa mutanen da suka yadda akwai aljannu a wurin suke ganin cewa tabbas da walakin goda a miya tun da dai an taba ko ina an kasa taba wannan to maganin masu aljannu tana nan akwai kuma wasu wanda suke ganin kila ra'ayin cewa ana bar an ba kofar marusa domin adana tarihi dukkan su sauran kofofi yadda suke a tarihance an taba su an roshe su an ba an batta tsaye ka cokam ita kadai domin yan baya su ga cewa ya yayin kohi suke ya kuma suke a wancan lokacin kaga ko ba komi ba a rushe tarihi baki ɗayan shi ba ambata ne don a adana wannan tarihin akwai kuma wanda mutanen da suka kalli ta wannan bangaren to amma me yasa aka zabe ta ita kadai ta zama ta tarihi to abin da wannan shine kuma wanda babu wata ansa da zaka iya badawa kai tsaye a wa'anda da ke da alhakin taba wa'annan kohohi su ne hukumomi hukuma kowace iri ta zo ita ke da alhakin ko rusawa ko tadawa ko gyarawa ta wa'annan to tun da ya kasance su ne wa'anda ba su taba taba wannan kofa ba ka kamar yanzu misali katsina muna da wani wuri da ake cewa history and culture beru kan wata ma'aikata ce wadda ke adana tarihi da kuma al'adun al'umma to wa'annan ire-iren wa'annan mutanen da suke wa'annan ma'aikatu suna ɗaya daga cikin mutanen da za su ba da ansa kwakwara na cewa to me ya sanya ita wannan kofa ba ku taɓa tada ta ba shin saboda aljannu ne ko ku kun aji ta domin adana tarihi to wannan shi ma kashi yana ɗaya daga cikin abinda mutane ke buƙatar samu cikakken bayani a kan shi. Sirrin su midiya jama'ar gari ku kalla tauraruwar gabas ita ce anan ta balla yarda sun kware ma'aikatan su ba kasala So kun ji yadda muka tattauna da katsinawa akan wannan bibiyar kofa mai suna kofar marosau. ko me gaskiyan wannan al'amari lokaci ne kawai zai tabbatar mana da haka ku ci gaba da kallon sirrin su midiya tare da ni zulaihat ibrahim hirar fitattun mutane a can ne za ku sama rahoto na musamman sirrin su za ku nema ko ilmantarwa sirrin su za ku nema littafin hausa sirrin su za ku nema tarihi da al'adu a can ne za ku sama shagalin biki a sirri za ku sama tallace tallace a sirrin su za ku sirrin duniyar fasaha